قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب kace ya kai wannan manzo Allah yana ɗora gaskiya akan ɓata ta lalata shi kuma shi mai yawan sanin gaibu ne babu abin da yake ɓuya gare shi cikin sammai da ƙasai hakanan ayyukan bayansa ba sa ɓoyuwa a gare shi